أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم masu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na kimiyya da fasaha a musulunci kamar yadda ya gabata a shirin mu na baya mun gama bayani akan muhammad ibn musa alkawarizmi da irin gudunmawar da ya bayar yau za mu dora akan wani malamin na musulunci wanda ake kiransa abu ali al-hussein ibn abdullah ibn sina wanda aka fi saninsa da Abisina, shi abu ali hussein bin abdullah ibn sina an haife shi a wani ƙauye da ke kusa da bukhara a shekarar 980 wannan ƙauye na da ke kusa da ishi garin bukhara yana cikin ƙasar uzbekistan ta yanzu shi ibn sina mutum ne wanda yake masani a fannin falsafa da kuma magunguna ko na ce kimiyya ta magunguna akwai kaɗan daga cikin abubuwan mamaki na shi ibn sina daga ciki akwai haddace alkur'ani da tarihi ya tabbatar cewa shi ibn sina ya yi shi a cikin lokacin da bai wuce shekaru goma ba da haihuwa wato yana ƙaramin yaro ya samu nasarar har da ci alkur'ani baki ɗayansa sannan a cikin fannoni wanda shi ibn sina ya ƙware a ciki akwai ilimi na falsafa da kuma ilimi na magunguna to a ɓangaren ilimi na magunguna ibn sina ya kasance ya koyi dukkanin al'amura da suka shafi fanni na magunguna tun a lokacin da bai wuce shekara goma sha shida ba a duniya har sai da ta kai ga a lokacin da ya cika shekara goma sha takwas an amince masa ko kuma in ce ya tsallake dukkanin wasu matakai wanda da su ne ake amincewa da mutum kuma a yadda cewa ya zama cikakken masani a shi fanni na magunguna wannan ya taimaka masa sosai domin kasancewar samun wannan nasarori a lokacin da yake da ƙananan shekaru ba ƙaramin abin mamaki ba ne a irin wannan zamani a cikin ayyukansa waɗanda suke mafiya mahimmanci wanda shi ibn sina ya yi shine rarrabe matsala tsakanin tunani na falsafa da kuma kimiyya idan aka danganta shi da musulunci domin ana samun kamar abin da ake kira ja'in ja musamman idan abu ya shafi musulunci kuma ya shafi harkar kimiyya ko falsafa to ibn sina ya yi kokari wajen ganin ya tantance kuma sannan ya rarrabe waɗannan abubuwa da suka shafi tunani na falsafa da na kimiyya da kuma abin da ya shafi harkar addinin musulunci ibn sina ya rubuta littattafai aƙalla guda 240 daga cikin waɗannan littattafai da ya rubuta kusan guda 40 sun shafi harkar ko in ce fanni na magunguna ne inda akalla guda 150 dukkanin su ya rubuta su ne a fanni na falsafa akwai wasu littattafai waɗanda su ne mafiya suna a cikin littattafan da shi ibn sina ya rubuta shine akwai the book of healing wanda a turanci ake, kiransa the book of healing kuma a larabci suke ce masa kitabu shifa sannan ya rubuta wani littafi da ake ce masa the canon of the canon of medicine shi wani littafi kamar yana bayani ne akan dokoki na yadda magunguna suke da kuma yadda ake amfani da su to shi sa ake kira littafin the canon of medicine wato kamar rules dokoki na yadda ake amfani da magunguna sannan akwai wani abu wanda shi ma yana cikin abubuwan mamaki na shi ibn sina wato ya karanci fannoni daban-daban na ilimi daga ciki idan muka dawo bangaren musulunci wato masanin fiƙihu ne kuma ya kasance a bangaren mazhabata alhanafi wato yana da ilimi na ɓangaren fiƙihu kenan a ita kuma ilimin fikihun na mazhabar imamu abu hanifa sannan idan muka dawo ɓangaren ragowar fannoni na ilimi da shi ibn sina ya sani shine akwai astronomy akwai geography akwai geology akwai alchemy shi alchemy idan zan yi bayaninsa da hausa shine wato wani ilimi ne wanda ake amfani da shi wajen amfani da 'ya'yan itatuwa domin ganin an fitar da wasu magunguna daga jikinsu wato a takaice dai shi alkemi kama a ɗauki wani abu ne da ake ganin kamar ba wani muhimmanci ne da shi ba amma kuma za a iya cirar wani abu wanda zai zama magani ne ga wata cuta wanda shi ne asalin samar da modern chemistry na yanzu wato ilimi na sinadarai wanda a yanzu ake kiransa da chemistry to alchemy din nan wanda shi ibn sina yana cikin ilimai da ya sani har da shi a cikin fannoni waɗanda ya zama ya ƙware ko kuma in ci ya zama sananne a wannan fanni na shi wannan tsari na ilimi na alchemy sannan ya san islamic theology sannan ya san psychology daɗin daɗawa akwai ilimi na lissafi wanda shi ma masani ne a wannan bangare na lissafi sannan akwai ilimi da suke kiransa metaphysics wato wani fanni ne shi ma na bangaren ilimi na physics wanda shi ibn sina ya zama masani a wannan fanni daga cikin abubuwan da shi ibn sina ya yi shi ne ya ware ko kuma ya gano cewa shi fa ilimi na magani ba wani ilimi ne mai wahala idan ka kwatanta shi da ilimin lissafi da kuma ilimi na shi metaphysics da shi ma yanzu nake kokarin na yi bayani a kansa wanda za mu bayani a shirye-shiryenmu na gaba idan mun zo ragowar fannoni da shi ibn sina ya ba da gudunmawarsa akwai wani abu wanda shi ma yana da muhimmanci mu gane ko kuma in ce mu sani akan shi ibn sina ibn sina ya yi kokarin koyon lissafi na indiya wanda a turanci suke kiransa indian arithmetic takaice dai ibn sina ya kasance mutum mai neman ilimi a kowane fanni amma ya fi yin suna a shi wannan fanni na medicine ko in ce islamic medicine da kuma fanni na falsafa wanda a nan ne aka fi saninsa a kansa sosai masu kallonmu za mu dakata a nan a shirye-shiryenmu na gaba za mu kawo gudunmawa da ya bayar a ragowar fannoni na ilimi wanda shi ibn sina ya bayar kuma har yau duniyar musulunci ba za ta taɓa mantawa da shi ba kasancewar ya yi ayyukansa ne tun a lokutan musulunci na farko wanda hakan ya taimaka wajen bunƙasa wannan fanni wanda da yawa daga cikin jami'o'i wanda har zuwa shekarar dubu ɗaya da ɗari shida da wani abu da yawa jami'o'i da aka ƙirƙira a wannan lokuta suna amfani da dukkanin wannan bincike nasa ne da ya yi kamun daga bisani a sami wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki wanda zan iya cewa turawan yamma duk sun karɓe wannan tsari na shi kansa sani na magunguna da kuma fitar ja dukkan fitar da dukkanin magani na kowace irin cuta idan ta zo don su ake fara zuba wa ido don ganin cewar sun samar da maganinta wanda a wancan lokuta sai ibini sina su suke wannan kokari ta hanyar tatsar su wannan itatuwa da kuma 'ya'yan itatuwa don ganin sun hara da wannan magunguna tare da bincike mai kyau a kansu wanda a yanzu ake yi a chemistry na a tabbatar da wannan sinadari a wani bangare ya fada kuma mai zai iya yi yana da illa in yana da illa menene illarsa to shi ma a wannan lokaci duk sun yi wannan kokari kuma sun yi wannan aiki kuma sun samu nasara sunana dr mansur hassan hussaini daga kwankwasiya reporters tv